الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي <clears throat> وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau in ban manta ba muna sha takwas ne ko sha tara ga watan zulqada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da sha uku ga watan tara miladiya hudu. a wannan yammaci na asabar muna karanta wannan littafi alwaji fi fiqhi sunnati wal kitab aziz muna da cikin littafi na farko shine kitab tsahara, a inda muke tattauna magana dangane da abin da ya shafi taimama a satin da ya wuce wato tsarki da ƙasa ko kuma abin da ya bayyana a bayan ƙasa to shine bayan <clears throat> malam ya fara gaya mana irin abubuwan da suke da alaƙa da taimama ya gaya mana shafi na nani? saba'in? na shafi na saba'in al'asu al'asibabul mubiha halahu ko? waɗanne sabuba ne <clears throat> ko waɗanne dalilai ne suke sa a yi taimama su ne al'asibab dalilai sabuba sababi al-mubihatu mubi lahu wanda suke halattawa ga yin taimama a yi amfani da ƙasa a yi taimama yubahu tayammumu ana halatta a yi taimama ma'ana halal ne a yi amfani da ƙasa a yi taimama inda la'ajazi yayin da aka gajiya aka kasa a imalil ma game da amfani da ruwa yayin da aka kasa amfani da ruwa ta yaya za a kasa amfani da ruwa lifaqadihi ko dai ta hanyar an rasa shi babu ruwa an nema an rasa abinda ake nufi da an nemi ruwa an rasa duk inda mazanuhu malamai suka ce duk inda ake zaton za a samu ruwa an je ba a samu ba na fata mun gane duk inda ake zato wannan kuma sau da dama ya fi faruwa ne a halin tafiya shi ta Allah ya ce wa in kuntum ala safarin ina in kuna a halin tafiya ya ne maka ishara da cewa babu ruwa musamman ka shiga irin sahara din nan ko irin dajin da kauye ma babu kusa to galibi na an fara ruwa ba wani kududdufi kusa ba wata rijiya kusa da kai gani ko kuma ga ruwan a hannunka man ka ce za ka yi amfani da shi zai ƙare guzirinka ne kafin ka je garin da za ka je za ka rasa na sha. to da matsayin baka da ruwa ke to haka a gari za a iya shiga wani yanayin da babu ruwa shi ma ƙila gurin da kake babu rijiyoyi babu wani ruwa an nemi ruwa an rasa ana wahalar ruwa misali kamar yadda za a ga wasu ƙauyuka inda ake wahalar ruwa sai an tafi wani gari ko wani kududdufi can nesa ana ibo ruwa to idan lokacin sallah ya yi a irin wannan yanayi misali magariba ta yi lokaci yana nema ya tafi an rasa ruwa ba za a ce sai an jira an je wata unguwa ko wani gari an samu ruwa ba a daidai lokacin da lokacin sallah ya yi babu ruwan a kusa an nema an rasa an tambaya gidan san babu can gidan ma babu can ma babu ai babu alamar ruwa to ba za a ce a ɗauki bokiti a tura yaro sai ya je tan wajen tafiyar minti talatin ko awa ɗaya zai samu sana'a ko a sallah ba to da halatta nan tashi kai taimama tun da Allah yake babu ruwa saboda rashin ruwa daga bayan akwai ruwa a kusa to wannan sai a yi amfani da shi domin yin sallar gaba saboda haka ko dai rashin ruwa au khawfi darari min istimalihi ko tsoron samun cutuwa tutuwa min istimalihi saboda amfani da ruwa wato in kai amfani da ruwa baka tutu limarazin saboda wata rashin lafiya da ke tare da kai fil jismi a jikinka kama ce duk jikinka ya ƙone jikinka ya ƙone ya yi saɓa ba a son ya taɓa ruwa ko in ka taɓa ruwan za a samu tsananin ciwo ko jinkirin warkewar ciwon ko ya rika wanke maganin da aka sa kuma misali janaba ta same ka babu damar wanka ko ina jikinka duk minki ne a gonin sai mutum ya ce mama ko kuma a kaddara kana da wata rashin lafiyar da in ka kwara ruwa a jikinka da za ka shiga uku za ta tsaro ko da ba miki ba ne a jikinka to sai ka ajiye amfani da ruwa an shidda dafi bardin ko tsananin sanyi musamman ruwan da ake maganar sanyi sanyi na hakika inda suna tsananin sanyi da kai in baka saba ma zama a garin ba za ka iya mutuwa ba kai wankan ba ma ba kai komai ma sai mutum ya mutu kuma babu wani abin dafa ruwa kusa da za ka dafa balantana ka ce to zan iya amfani da ruwan ɗimi to in babu abin dafa ruwan ɗimin ga kuma lokacin ibada ya yi kana tsoron taɓa ruwa to kana iya ka yi taimama kaga dai a takaice wannan yana nuna dai addinin allah yana da sauƙi bai tsananta shi kan dole sai ka yi kaza ba abinda ba a so a ce ba za a yi tallar ba matuƙar da hankali to an baka dama fattakullaha su kowa gwargwadon ikonsa zai ji tsoron Allah dole sai ya yi sallah waɗannan dalilai suna halatta a yi taimama wasu ma malamai suka ce ko da ga ruwan can kamar da malaman fikin suke faɗa garuwan ruwan can za ka iya amfani da shi ba wata matsala amma ba za ka iya isa zuwa ga ruwan ba to yana hukuncin babu ga ruwan can ba za ka iya zuwa gurin shi ba saboda wani abin tsoro ko firgici ko wata dabba a gindin gurin ka je za ta cutar da kai ko za ta kashe ka to sai ka yi taimama Sai idan mutum ba ruwan ba abin taimaman kuma fa ta yaya ka zinci kanka a kan bishiya ƙasa kuma ba zaman lafiya <laughs> yau kwananka uku a sama a kan bishiya ko kwana hudu ga lokacin sallah yana ta wuce ka ne ainihin malaman fikihu suke tawai wa mallam ya ji dima'an wala mutayammaman wanda bai samu ruwa ba bai samu abin taimama ba ko kana can a kudu inda ma gaba ɗaya ba musulunci ila an kai mutum cikin kurkukun sabanin ruwan yau lalata suka ce su ba san wani a sallah ba a bana abin taimama suka ce babu ko kuma kana ɗaure ba da za ka yi taimama babu ruwa to ya za a yi ka ce wa mallam ya ji dima'an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yuhkayna madhhaba yusalli wa yaqdi hatta ma qala malik wa ashhabu wa wal ada'u li ashhaba yusalli wa yaqdi hatta ma wa asbahu yaqdi li ashhaba to a mazhabin maliki aka ce wai an rawaito maganganu guda hudu daga manya-manyan malamai ra'ayoyi yusalli wa yaqdi yayi sallar haka ba alwala ba taimama kawai inda ya san alƙibla kawai sai Allahu akbar ya sallar amma duk sanda ya samu ruwa ko abin taimama zai sake ka ji ra'ayin farko wannan shine wai asama qala maliku kishiyar abin da maliku ya faɗa shi maliku ya ce ba zai sallar ba kuma ba zai rama ba tasha domin sharaɗin yin sallar ya tafi ba ruwa ba abin taimama saboda haka ba zai sallar ba kuma ba zai rama ban jira an imam malik wa asbahu ya ƙabi malam asbahu almadir imam malik ya ce a ya ƙabi ba zai sallar ba a lokacin amma duk sanda ya zo ya samu ruwa ko abin taimama zai ce kwana na uku akan bishiya ban yi sallar sai ya rama sallar kwana uku sai kuma imamu ashab ɗaya daga cikin shi ma malaman malikiya ya ce wal ada'u li ashaba ada'u ya ba da sallar kai haka nan take ba sallar wato ba alwalar ba taimama ko ya yi ta kuma ba zai rama ba kawai ta riga ta tafi ke wannan duka gwargwadon kowa yana faɗin fahimtar sani saboda dai Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kowa ya faɗi daidai fahimtarsa da daidai abin da yake ganin insha Allah ya fi daidai da nassi to amma zahiri ka ce wanne ne aqrabu ila sawab wanne ne yafi kusa da daidai cewa yin sallar haka babu alwala ba ce mamman ko ya ba sallar sai ya samu shi dai Allah ya ce ai sallah da alwala in babu ayi taimama to duk ba abin alwala ba abin taimama da haka maluku ke ganin sharadin sallah ya faɗi kanka babu magana kai sallah sai ran da ainihin ka samu to Allah dai shine mafi sani sannan ya kawo hadisi daga imran dan husaini abu nujayd radiyallahu anhu qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safari mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata tafiya fa bin nas sai manzon Allah yi sallah da mutane fa idha huwa bi rajulin yana sallamewa sai ga wani mutum can mu'tazilin a gefe ya dan ja da baya daga wurin sallar bai yi sallah ba shine mu'tazilin ya janye jikin shi baya cikin wanda suka yi sallah yana can gefe fa qala yace ma ka an tusalliya kai me yasa baka yi sallah ba qala asabatni janaba wala ma ai janaba sai ta sami ni ko babu ruwa wala ma babu ruwa faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce alaika bitta idi ai ya ishe ka kawai sai ka nufi as-sa'idu doron ƙasa fa innahu yakfika ya isar maka zai wadatar maka kai taimama da shi kawai karka ce babu ruwa kaga annabi bai ce me yasa baka tafi talloli ka nemo ruwa ba saboda mai a halin tafiya ne sa'an nan kuma hujjar cewa babu ruwa ba dalili ne na ba za a yi sallah ba sai ce kawai ka yi taimama ashe rashin ruwa yana sa a yi taimama wa an jabiri radiyallahu anhu qala jabir bin abdullah yace farajina fi safarin mun fita a wata tafiya fa asaba rajulan minna hajarun sai dutse ya samu wani mutum ya faɗo mishi dutse ya faɗo wa wani mutum fa shajjahu fi ra'sihi sai masa rauni a kansa asalin shajju rauni aka idan kuma yayi yawa har ya taba jiki daidai ana amfani da shajju kamar yadda aka annabi rauni a jikinsa da kansa yake cewa kai fa yuflihu qaumin shajju nabiyahum yaya mutane za su ci nasara sun yi wa annabin su jini jina to amma asalin kalmar shadda din tana nufin jin rauni a kai kama za a amfani da ita idan raunin ya ji jiki ƙasa ma ya ji jiki sai ake amfani kawai da ita a matsayin shidda an masa rauni a ko'ina fashajjahu sai masa rauni a kansa ko'ina misali ya yanyanke sun mahsalan sai kuma ya mafarki da daddare ya kwanta bacci ya mafarki akwai buƙatar yi wanka ala ashabahu sai ya tambayi yan uwa abokan tafiyarsa hal tajiduna ne rukhsa shin da Allah ko za ku sama min sauki a wannan ciwon da na ji fitta yammumin yi taimama ba sai na yi wanka ba akwai sauki fatawa yake nema a gurin waɗanda yake ganin sun fi shi sani faƙalu sun sai suka ba da fatawa mutanen da ya tambaya suka ce ma na zidu laka rusta ai ba za mu iya sama maka wani sauki ba ba rangwami a wannan fatawar taka wa anta taqdiru alal ma'i bayan kana da ikon da za ka samu ruwa kuma za ka taba shi ka ce ba za ka yi wanka ba shi kenan sai bu fatawoyin waɗannan mutane fakta salate je wankan ya kwarara ruwa a kan shi ta sai mutu da ka yi faɗi ya sume ya mutu ciwo ya tsanani falamma qadim na ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yayin da muka gabato gida gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bi zalika sai aka bashi labarin abin da ya faru da fatawar da waɗancan mutane suka bashi faƙala sai ce kataluhu su suka kashe shi mana su ne sababi su suka kashe shi katalahum Allah su ma Allah bai kashe su tunda sun kashe shi kataluhu katalahum Allah sun kashe shi su ma Allah ya kashe su yadda suka kashe shi me yasa annabi ya musu wannan addu'a saboda aljaza'u min jinsil amal dan me kai ba malami ba me yasa zaka ba da fatawa me yasa ba za ka ce ban sani ba ba ai ban sani ba shine babbar amsa ga wanda bai sani ba su sun ba da fatawa a rashin ilimi mutum ya mutu kamar likita ne ya zo ya fede ka bai iya aiki ba ko ba sana'a shi ba ce kaga dan Allah in aka je kotu me za a ce qatalahu kawai ya ci ya kashe shi aikinsa ne likitanci ba aikinsa ba ne amma ya ce bari ya gwada tun da dai ya ga ana yi <laughs> to haka wallahi fatawa take saboda haka fatawa tana da haɗari kuma alamar mutum ya san abin da yake yi alamar mutum ya san matsayin fatawa to ya yi la adari la ban sani ba ba rashin ilimi ba ne in ka ce baka sani ba a alama ce ta ma ka san abin da kake wallahi har ta habbai suna cewa la adari la dan Umar an masa tambaya yace sai mun duba sai mun yi nazari ba mu sani ba aka ce har kai yace a ah, kuna da san da abin da kuka tambaye mu mun sani al-Imam ad-Darimi har babu yayi akan cewa in an tambaye ka kace baka sani ba balantana ka karanta ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin littafin ibn al-qayyim al-jawziyya mujalladin farko sunan littafin ma kenan ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin sanar wayarwa da ilmantarwa da wayar da kai ga masu yin sainin a madadin Allah masu yin sainin a madadin Allah su ne malamai masu karantarwa masu koyarwa to sun hau kujerar da Allah ma shi ta ce ya hau dan me Allah ya ce yastaftunaka ya yuftikum fil salala fatawa kujerar Allah asali Allah ne yake bada fatawa to amma tunda Allah ba zai zo da kansa ya ba mu fatawa ba sai nada annabawa sai ku zo ku rika bada fatawa a madadina su ma ba sa cewa sun sani sai an musu wahayi to annabawa sun tafi al warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa sai suka hau kujerar to in ka zo ka ba da fatawa a madadin Allah ka bayar a madadin manzon Allah ka bayar wallahi in ba haka bane ka jefa mutane halaka wani malami da sa imamu sha'abi amir bin shura hadith in kai mata tambaya musamman akan saki sai ta ba na ansa tambaya akan saki babban malami ne fa almajirin ibn abbas amma in kai mata tambaya akan saki sai ce ba na ansawa kan je in halatta maka matar da ta haramta ko in haramta ma matar da ta halatta yace wa zai iya wannan man yutifu zalika ba sa ansa tambaya akan saki dan sai ta sako kai ka zo ka ce masa bata sako ba sai yi bata sakon ba ka zo ka ce mata sako to amma bibiyar da muke da jur'a mu kuma a wannan zamani ba magana wai malamai ba a'a mu 'yan ƙananan ɗalibai da suka sa ɗan ba yanzu na koyon karatu kowa fatawa yake ba wallahi wani matawa ya so duk da dai ban sani ba amma dai ya halatta <laughs> wai fatawa ka tambaye shi karwa kalla ne hukunci ka zace duk da dai ban sani ba amma dai halar ne <laughs> wallahi kai faɗa kaga akwai hatsari sannan wannan shine ya jefa duniya ba la'i, da dai halin da take ciki a yanzu musamman harkar addini ba da fatawa ba tare da ilimi ba kowa ya ce zai ba da fatawa kamata mu rika kaiwa hannun malamai waɗanda harkar su ce so da koya mutu yake ga ko ya iya karantawa ko ya iya larabci sai ɗauka, ya zama malami ba laifi ba ne in ka karanta kamar yadda muke dinnan ka karanta kai mutane bayani amma kar ka ƙara abin da baka sani ba in ba ka sani ba ka je ka tambaye amma kuma karka yadda a cikin ya kai malami ne ko ka zama malami ya ba haka bane kana yadda da wannan kayo da kanka sau da haka karka taba ba da fatawar abin da baka sani ba to shi sa annabi yace qataluhu Allah sun kashe shi su Allah ya kashe su ala sa'alu idh lam ya'lamu me yasa ba za su tambaya ba tunda ba sani ba innama shifa'ul ayyi as-su'alu ai tambaya ita ce maganin jahil al-ayyi al-jahl al-ayyi al-jahl kamar da ibnu qayyim ke faɗa cikin littafin shi ad-da'u wad-dawa inna ma shifa'ul ayyi as-su'al ai tambaya ita ce maganin jahil in dai za ka rika tambaya to shi kenan to tunda ya tambaye ku bai ku sani bai ku ce ban sani ba bari mu tambayo sai manzo Allah ya bashi fatawa yace inna ma yakfihi ai wannan wanda ya wanka ya mutum ya ishe shi kadai an ya tayammama ya tayammama saboda haka ya ishe shi ya mama to haka duk sanda mutum ba zai yi amfani da ruwa ba ko kuma yace zai tashi ma ya je gurin amfani da ruwan sai an kinkime shi ciwo na sa sai ya fama ciwonsa zai je ya halatta a kawo masa kusa da shimfiɗar ta sai rika yin taimama to saboda haka irin wannan addini yana da saukin da mutane duk suka wuce tunani sannan kuma irin fatawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga duk inda ta zo cikin sauki take ba ta da tsanani ba ta da wahala baya jefa mutane cikin tsanani wa an amr bin al-as radiyallahu anhu an karbo daga amr bin al-as yace annahu lamma bu'itha fi gazwati zati salasil qala yace yayin da aka aike su aka tura su a yakin gazwati zati salasil yakin zati salasil wato yaƙin da suka daddaure kafafuwan saboda tsananin tafiya har tana kecewa qala amr bin al-as yace ihtalamtu nayi mafarki fi laila da a wani dare mai tsananin sanyi shadidatul bardi mai tsananin sanyi fa fa asfaqtu sai na ji tsoro in iktasaltu an ahluka in nayi wanka zan iya halaka mutu fatayammamtu ni kawai sai na ba kaina fatawa tun da shi malami ne a murzin al'as sai kawai ya taimama da kaina sun masallaitu bi a sahabi salata subhi na yi sallah da mutane na da nake jagoranta na yi musu sallar asuba a haka falamma kadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da muka gabato gurin manzala muka dawo gida fa qala sai ce a fa zakaru dalika lahu sai suka ambata wa annabi labari to manzala wannan kwamandan da ka dora mana fa ga abin da ya faru da shi yayi mana sallah da janaba fa qala sai ce ya amru annabi yace kai amru sallaita bi ashabika wa anta junub yanzu kai sallah da mutanenka kana da janaba fa qultu sai na ce zakartu ƙaunar ta'ala ita mazala na tuna faɗin Allah ne wala ta ƙatulu an fusa kum inna Allah haka na bikum rahima kar ku kashe kanku don Allah ma mai tausayinku ne to sai na yi tunani tun da Allah ne ya ce kar mu kashe kanmu na ga in ne wankan nan zan mutu shi sa ne sai mama fata yammamtu shi ne ne sai mama sun masallaitu na yi sallah فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا كما زال يداريا بيتي كومي با معنى علامة فتوسط تاي كما يا غانا سوى يا ايكي دا آية وكاغا wannan shine manufar ibada manufar kuma Allah madaukakin sarki yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra kullum manufar Allah sauki baya nufin tsanani mala yace ma huwa sa'idu me yake nufi da as-sa'idu guri dandamalin guri na doran kasa qala fi lisan al-arab a cikin lisan al-arab wato dictionary na lisan al-arab ga abin da yake cewa as-sa'idu al-ardu as-sa'idu al-ardu kawai al-ardu al-ardu kuma ba tana nufin turdaya ba doran kasa kawai ƙasa ƙasa wadda kake takawa ko menene a kai ciyawa ce a gurin a'a duwatsu ne a gurin yanayin ƙasar ku haka tace a gurin da sunan gurin al'ardu kamar as-sama'u ne wal ardu ba tarbaya aka ce ba ar-ramlu ba wa qila al-ardu tayyiba wasu kuma suna to as-sa'idu duk inda guri mai tsarki yake to ya zama as-sa'idu gurin da ba shi da tsarki an zuba masa kwata an zuba masa ana bawali a gurin to ba za a ce mishi ta'idu ba ko da rairayi ne a wurin in ji wasu masu fahimtar layaran larabci wakila wasu ka ce a huwa kullu turabin ɗayyibin haka duk wata turbaya mai tsafta ko ita ma ana kai mata sa'idu wa fi a qur'ani Allah ya amfani da wannan kalma yace fa tayammamu tayammamu bi ma'ana iqsidu kunfi sa'idan tsayiban guri mai tsafta guri mai tsarki ƙala abu ishaq as-sa'id wajahul al ƙala qala abu ishaq malam abu ishaq yace as-sa'id wajh al-ard abin da ake nufi da as-sa'idu doran kasa kawai wajahul al-ard wa alal insani an yadriba bi yadayhi wajh al-ard kawai abin da aka ɗora mutum mai taimama ya sami hannayen nan nasu guda biyu kawai ya taɓa dandamalin bayan ƙasa abin da yake doron ƙasa misali kaga idan ciyawa ta gurin ba za a ce sai ka kankare ta wai ka taɓo ƙasa ba kawai to aka ce wajahul arbi abin da yake bayan ƙasa wala bali kar ya damu a kana fil mawdi'i turabun a gurin da yake taɓa wannan akwai turbaya aw lam yakun ko babu kar wannan ya dame shi sai to ai na taba ban tabo kasa ba ko ban ga kasa a hannuna ba anna sa'ida laysa huwa turabu dan sa'idu ba shine turbayar ba kawai dan damalin kasan Allah yace kawai ka taba a matsayin shine ibada innama huwa wajhul ardi shine bayan kasar turaban kana aw ghayruhu turbayar ce ko ba turbayar ba qala walau anna ardan yace gaba da cewa da a ce kasar garinku kanat har sakaran duk dutse ke garin kuke takawa la turaba alaihi ba kasa akan shi ba turbaya thumma darabal mutayammim yadahu sannan mai taimama sai ya taba hannunsa ala zalika sakari akan wannan dutse la kana zalika tahuran da wannan ya isa ya zama masa abin tsarki idza masaha bihi wajhahu inda ya tafi sa da shi shikenan yayi taimama to kamar yadda muka faɗa yaya sufa taimama take kamata ya yi taimama ta fi alwala sauki kuma ta fi ta sauki alwala ta fi wahala su amma yanayin yadda ake ba mu fatawa ne sai a mai da abin ya zama mai wahala saboda haka irin fatawa da ake ba mu shi ke samun ke ganin kamar taimama abu ne mai tashi hankali kawai kana taba kasa sau daya wani ma zai san me za ka yi ba kawai bismillah ka taba kana tsaye ko kana tafiya ne ka shafi fuskarka kawai sai ka shafi hannayenka shi nan fa sai ka yi gaba ka je ka yi sallah to wani ma bai san kayi ba sama sai a ce sai an yi kaza an nada ina an tura agogo inda kaza a yi kaza duk wannan bai taso ba sana a ce gurin da kai anan za ka yi sallah kar ka gusa ko nan da nan wai shine wacce salo haji salati da sadar da ita da sallah da so da haka wallahi ba ta da wani wahala ga abin da yake hadisin amma rubin yasir radiyallahu anhu qala ajanabtu yace na samu janaba falam usib ma an ban samu ruwa ba fatamma aktu sai na yi birgima a ƙasa fi Idi, kawai a wani guri wasallaitu ne sallah a wata ruwa yace ce kama tama'arar himaru fatamarraktu kama ya himaru na yi birgima ko ina na jujuya kamar yadda jaki yake shi ya ɗauka shi ne maganin wankan kina da ƙasa fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na je na ambata haka ga annabi fa qala sai annabi yace inna ma yakfika hakaza yake nuna masa da hannu a aikace ai haka kawai ya ice ka inna ma yakfika hakaza sai annabi ya gwada masa aikace wa daraba annabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi al-arda sai manzo Allah da tafukan hannunsa kaffaihi iya tafin hannayen nan nasa kawai darabar arza. ma'anar daraba ba wai bugu ba ya taba kasa da ma'anar daraba tabawa ba ana nufin wai duka ba nan tana nufin sai ya taba kasa wa nafakha fihi ma sai manzo ya dan hure haka dan in akwai wani abu da zai cutar da shi ya riga ya faɗi daga jikinsa daga tafin hannun nasa kenan thumma masaha bihima da tafukan hannayen nasa sai manzo Allah ya shafi wajahahu wa kaffaihi wajahahu wa kaffaihi shikenan tafin fuskarsa kadai da tafin hannayensa su kadai ya shafa wannan hadisi bukhari da muslim <clears throat> sun rawaito shi kuma malamai irin su imamu nawayi wanda ya sharhi muslim suka ce duk a hadisan taimama babu wanda ya kai wannan inganci wato a dukkan waɗanda suka rubuta wato da hadisan da suka zo suna so a tayammu mu darbata ni duk ba su inganta ba taimama bugu biyu ne taba kasa sau biyu darbatu lil wajhi wa darbatu lil yadaini wannan bai inganta ba da kuma magana cewa sai ka shafa har zuwa ainihin wato gurin wankewa gwiwar hannu duk wannan ba su kai ingancin wannan hadisi din ba fa'ida to ga wata fa'ida al'aslu fi tayammumi asali ga dangane da taimama annahu ka'imun maqamal wudu cewa taimama fa ta tsayu ne ta yi ne a madadin alwala madadin alwalaki kenan tunda madadin alwalaki fayubahu bihi ya halatta da taimaman nan da kai ma yubahu bil wudu'i duk abin da aka halatta ma kai da alwala ya halatta kai da ita duk abin da aka halarta ma dawafi ne sa'ayi ne ko menene aka ce sai da alwala za ka yi misali to shi ya halatta kai taimama sai ka yi idan sababin taimaman ya kama ka to da ka za ka yi farilla za ka yi nafila za ka yi karatun qur'ani za ka yi duk abin da ya kamata waya juzu qabla dukul alwaqt ya halarta kafin lokaci ma ya shiga ayyuka to an kusa sallar isha yanzu bari mazan taimama ta mai kana nan ba ta karye ba ba za ce dole sai lokacin sallah ya shiga ba kama ya juzul zu kama yadda alwala ta halatta wa yusalli bihi ma sha'a zai yi sallah da ita gwargwadon abinda Allah ya hore mishi kama yusalli bil wudu kamar yadda yake sallah da alwala sai in yayi abin da yake walwale alwala to ita ma ta warware nawaqiduhu to gashi ma me yake warware sai mama ne yanqudu tayammuma ma yanqudu alwudu'a abin da yake warware alwala shi yake warware taimama wa yanquduhu aida ƙari kuma wani abu da yake warware shi wujudul ma'i liman faqadahu samuwar ruwa ga wanda ya rasa ruwa yana samun ruwa damar alwala ta zo to ba zai salla da wannan taimama da ya ba sai ce bari ya alwala wal qudratu ala istimalihi liman ajaza anhu ko kuma an samu iko an samu dama za a iya amfani da ruwan ga wanda da ya kasa amfani da ruwan wa ma madamin salatihi amma duk abin da ya wuce na sallaci ta baya fasahihun duk sallata ta yi la talzamuhu i'adatuhu rama so ba ta shi ba cewa dole sai ya rama ba an abi sa'id nil khudri radiyallahu anhu qala kharaja rajulani fi safarin wasu mutane suka yi tafiya su ma za abu sa'id al-khudri fa hadarat salatu sai ga lokacin sallah yayi wa laysa ma'ahuma ma'un babu ruwa a tare da su Fa fatayammama sa'idan tayyiban kowa daga cikin su sai na fudoran kasa yayi taimama fa sallah ya suka yi sallah thumma wajada al-ma'a daga baya sai suka samu ruwa su su biyan. fil waqti akwai sauran lokaci yana nan bai fita ba misali in azhar ce la'asar dama ba ta shigo ba balantana duk lokacin su ya fita fa'ada ahduhuma alwudu'a was salata sai ɗaya daga cikin sai ce to ni fa sai na rama alwalan nan kuma sai na rama sallan nan tun daga ruwa ya samu kuma ga lokacin sallah bai wuce ba walam yu'id al-akhar dan yace shi fa ba zai rama ba <clears throat> ya riga yayi kenan ba zai sake maimaita wata alwala da sallah ba kowa yake ganin ra'ayinsa Shi ne ra'ayi shine daidai suka tsaya haka sun ma يا رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم sai suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu sai suka ambata masa ga abin da muka yi fa qala lil ladhi <coughs> lam yu'id wanda bai rama ba din sai annabi ya ce da shi asatta sunna wa ajazat wa ajaza atka salatuka kai ka dace da sunna kuma sallaka ta yi ta wadatar ta gamsar ba bukatar tsari wa ƙala lillazi tawadda'a a da. wanda kuma ya alwalar ya ta sallan annabi ya ce da shi lakal ajaru ne ka samu lada su bikin wanne ne ya fi dacewa yanzu a yi a cikinsu wanda ya dace da sunna don ya ce a sassa sunna ka dace da sunna wato ka dace inda annabi ne ma haka zai dan shine aikin sa sunna shine aikin sa in manzala ne ma ba zai tashi ba ba zai canja alwalar ba sannan kuma anan yana sake nuna cewa lalle za mu iya mu zama 'yan aji ɗaya ko 'yan makaranta ɗaya wani abu da muka fahimta ka fahimci saɓanin wannan fahimci saɓanin wancan dangane da furu'a wato mu bambanta wajen fahimtar wani abu ko ya halatta ko ya haramta wannan ke janyo sababin kaga imamu maliku ya fahimci wani abu daban imamu shafi ya fahimci wani abu daban abu hanifa ya fahimci wani abu daban imamu ahmad dan hanbali abu amru al-imamu al-auza'i sufyan sauri wancan malami kowa da abin da zai fahimta wani kuma kaga fahimtar su ta zama daidai sai ina fahimtar abu kaza dole ne wani ya ni kuma na ganin ba dole ba ne kowa ya rika kawo gwargwadon dalilinsa wani ana kiransa bambancin fikihu bambancin fahimta ta furu'a wannan har duniya ta kare ba za a daina yin ba kuma dama dole za a samu wannan ko cikin sahabbai akwai wannan ra'ayoyin sahabbai fatawoyin sahabbai za a ga suna ta bamban da nawa amma abin da ba a rabuwa shine me ya haɗa mana addini na imani to nan ba za a rabu ba ba a raguwa akan al'usul sai dai a furo za a iya raguwa na fata mun gane da wannan shine ma'anar mazahaba. Mazahaba ra'ayin wani ya tafi akan kaza ra'ayin wani ya tafi akan kaza to a nan kai kuma wanda ka zo daga baya za ka tattara ra'ayoyin ne sai ka ga waye ya fi ƙarfin hujja waye ya fi ƙarfin dalili sai ka ɗauki nasa ba ta za ka ce ni barin ɗauki wanda ya mun ba a'a waye ya fi ƙarfin dalili wa ake ganin ya fi kusa da daidai waye nassinsa ya fi bayyana kaza to shi kenan sai mutum ya ɗauka ba wai a ce ka ɗauki duk wanda ya masa ba sannan ga wata fa'ida man kana bihi jurhun kada lafahu duk wanda yake da wani miki a jikinsa wani rauni kadin laffahu ya yi lissafa ɗinsa ya ɗaure shi ko da bandeji ko wani abu ya sa masa bandeji ya rufe shi aw kasr ko mutum ya kare kadi jabarahu ya ɗora shi sali an saka irin karan nan da ake sa na gargajiya ko kuma wannan ainihin wato inda yan asibiti suke sa wannan farar audigan na sunanta falasta su rufe ta kafa ko hannun ga su kuma gurin wankewa ne gurin alwala faƙaɗi saƙaɗa an hugusulu zalikal maude to shi wanke wurin wannan gaban ta tsaraya a kanta ta tsare a kanta ba za a ce dole sai ya wanke kan wannan fulasta ɗin ba ko wannan karan da aka jona mashi dole sai ya wanke shi ba in ya zo yin alwala ba wala yalzumuhul mashu alaihi ko ba za a ce dole sai ya yi shafa ba a sai ɗan taɓo ruwa ya shafa gurin ba hadisin da ya ce sayyidina ali yace na kari a ihida zandayya ɗaya daga cikin tsintsiyar hannuna aka umarce ni aka yi shafa akan jabira shi ma da ishi ne bai inganta ba wala tayammum lahu ba a ce kuma ya masa taimama ba ma'ana ya wa gurin taimama bai ce to barin taba kasa in dan shafa gurin ya masa taimama ba duk wannan musulmi ce ba iya inda ya samu ya wanke kafarsa ya wanke fuskarsa ya wanke iya tafin tsintsiyar hannunsa iya inda ya fito kenan to ya gamsar sauran da bai samu wata ya barwa Allah dan ya yi abin da zai iya burhanu zalika dalili ku akan wannan hujja akan wannan qaulul lahi tabaaraka wa ta'ala la yukallifu na san illa wus'aha Allah ba ya ɗora wa rai sai daidai ikonta wa qala wa qaulur rasul alaihi salatu wassalam kuma annabi ya ce idza amartukum bi amrin in na umarce ku da wani umarni fatu minhu to ku je masa ko ku kawo shi batun iyakar ƙarfinku to ƙarfinka sai tsaya iya tafin hannu ka wanke iya nan din ba za a iya wanke shi ba saboda ciwo ka gani kaga fa sakata bil qur'ani wa sunna kullu ma ajaza anhu al mar'u da abin da dan adam al mar'u abin da dan adam ya kasa abin da dan adam ya gajiya ya nuna kenan abin ya taraya ta hanyar alkur'ani da kuma ta hanyar sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine fa saqata bil qur'ani was sunna kullu ma ajaza anhu al mar'u wa kana ta'awid minhu shar'an to kaji idan wani ya ce a a ai shafa za ka yi da ruwa in wani ya zo ya ce shafa za ka yi da ruwa ko wani ya zai ce taimama za ka yi wa gurin sai mala ya ce faɗa ma haka da yake fa to kamar yana umartar ka da wata shari'a ce shari'a yake baka ko ba haka bane ita kuma shari'a ba ta tabbata sai da nassi alkur'ani ko hadisi ingantacce da haka wani zai ce kaza za ka yi to sai ka ce ina nassi ina aya ina hadisi in babu shi kenan ta karaya wa ita ko shari'a la yalzam ba ta lazamta wa mutum ba a ɗora mutum illa bi qur'anin aw sunna wa lam ya'ti to babu kuma wani aya ta ƙur'ani da ta zo wala sunna ba wani sunna da ta zo bi ta'awidil masahi cewa wai ayi ayi ta'awidi ayi canji a madadin wankewa ayi shafa alal jaba'iri akan jaba'iri Jabira wato kayan ɗori wadda wa'i min gusli ko wadda wa'i ko a ɗora a kan maganin ka sassa magani an yi sassa kamar irin maganin gargajiya an shashafa ta ce wai a samu a yi taimama a kai ko a yi shafa da ruwa a kai to babu inda aka ce a haka min gusuli ma la ya kadiru ala gusulihi ta hanyar wanke wurin da mutum ba shi da iko da zai wanke shi fa saqata alqawlu zalika da haka wannan fatawa kenan ta saraya game da wannan bayani da muka yi ka duba al-muhalla ta ibni hazmi abu muhammad ya yi wannan bayani a cikinta jawazu tayammum bil jidari halattun yin taimama bil jidari da bango bango <clears throat> mutum ya yi taimama da bango wannan ya halatta abinda ake cewa kawai wane irin bango wasu sai suka yi tawili suka ce ai bango a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ƙasa ne mu yanzu na siminti ne kila an yi filasta an yi daɗe an yi fanti da sauransu ka iya yi wasu malamai suka ce babu abin da zai hana sama nasiru dinar albani ya ce aiwa ma kana na nasiya ya ce idan iya ikon ka kenan misali kana kwanta ga gadon asibiti ga komai sai aka ce ai wannan bango ne iya abin da za ka iya tabawa kenan ya halatta ka taɓa ka yi taimama tunda mazala ma wucewar ya sai taɓa bango wanda suka ce yi lalle na ɗinu ne na taɓo ne shi asalin nasa na ƙasa ne daga ƙasa aka yaɗe shi aka yi kaza suka ce ai a wancan lokacin babu irin wannan ne kuma mazala bai ba da fatawa ya ce sai irin wannan bango na ƙasa ba duk wanda Allah ya hore maka yake kusa da kai suka ce ya halatta kai taimama ki sannan kuma dangane da taimama a bangon suka ce ko da wani irin ruwa ake amfani da shi kada ma tunanin ka ya kawo maka a shayitar da ake kwaba kasar ruwan kwata ne <laughs> aka kwaba kasar da shi suka ce ai ita kazanta in ta bushe tana tsarkakuwa bil istihala in ji shekul islamin tuniya ma'ana kenan ko ruwa kai ka zuba kwatar a nan ko fitsari ne ka zuba shi a ƙasa idan ya bushe ƙasa ta buge shi ya matsitsike ya fita daga sifarsa to ya tsarkaka wannan ƙasar da ya riga ya game da ita ta tsarkake shi ko da ka ba za a ce ai sai an kirkiro to ai asalin ruwan da aka yi abin da kwata aka yi cewa ya ce an ibn abbas kala a kabaltu ana wa abdullahi ibn yasa abdullahi dan abbas ya ce na taho wata rana na taho ni da abdullahi ibn yasa maula maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne na maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimuna al harith wato wadda ibn abbas yake zaune a gidanta a gurin annabi kanwar baba shi ce lubabatu bintul harith matar abbas maimuna Bintu bintul harith zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala abi zuhaym ibn al harith ibn simma al ansari muka shiga gurin wannan bawan Allah mai suna abi juhaim faƙala abul Juhain sai abul Juhain ya ce aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'r jamal ya ce kun ga wani abu da na gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho daga bangaren rijiyar unguwar rijiyar jamal din ta ya taho wata watar manzala ya fito ta watan hanya ya taho ya hura julin kawai sai suka haɗu da wani mutum fa sallama alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi aka yi masa sallama mutumin ya yi masa sallama ya ce assalamu alaika ya rasulallah falam ya rudda alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta aka bala alal jidari mazala bai mayar masa sallama ba sai da ya nufi jikin wani bango fama sahabi waje yi wa yadai sai mazala kawai ya nufi bangon nan ce bismillah sai shafa fuskarsa da tafin hannunsa sannan ya ce wa alaikum salam ya mayar masa da sallama sun marar da alaihi salam sannan ya mayar masa da sallama dalilin da ya sa annabi bai mayar masa da sallama ba ya fassara shi a cikin wani hadisi cewa ba na so ne in ambaci Allah ba tare da ina da tsarki ba inni akrahu an azkura Allah ala ghairi tahara ba wai don cewa in ba ka da alwala aka yi ma sallama ba za ka mai da sallama ba nabi bai mai da sallama ba ne yace ban fiye son in ambaci Allah ba sai ina da tsarki shi ne sa don wannan ya faru ne musamman annabi ya zo yana alwala wani ya masa sallama annabi bai mai da sallama ba sai da ya karasa alwalar to malamai suka ce ba hana magana akai ba ba hana mai da sallama ba annabi ya faɗi dalili ne kawai na zai so ya ambaci Allah sai yana da tsarki wallahu alamu bihi tawfiq so da haka mun gama da wannan insha Allah sati mai zuwa za mu shiga sabon babi a kamul haize wani fasi wallahu cikin ya takaita ne a lokacin tafiyar ne ko kuwa ya hada da lokacin da mutum ya sauka a masaukinsa wato hakan nan wajibi ne sai ya halarci sallar jam'i a masallaci wannan tambaya an yi wa babban malami shahidin Bas a cikin littafin shi mai suna fatawa muhimma ta ta'allaku salati fatawa muhimma ta ta'allaku salati daga cikin littattafan da shahidin Bas ya yi rahimahullahu ta'ala Abin da ya ba da amsa a ciki shine idan a halin kuna cikin tafiya kuma kuna cikin jam'i tare da mutane kuna a halin tafiya kuna tare a matsayin ko biyu ne ko uku ne za ku iya yin jam'i to ko da kun sauka misali a wani guri a halin tafiya ba wajibi ba ne sai kun halarci sallar gari a lokacin da kuke halin tafiya in za ku yin sallah ko ku biyu kuma jam'i ne na fata mun gane sannan idan ka sauka a masauki idan kuma jam'i za ku rika yi masaukinku ku ko goma ne ko ashirin ne a mota ɗaya to in an kira sallah a wani masallaci ba wajibi ba ne sai kun je masallaci ku yi sallah za ku yi haduwa ku yi jam'in ko a matsayin ku na matafiya amma in kai kadai ne shi bin baz ce ka je masallaci saboda muhimmancin jam'i da kuma kiran sallah idan za su iya baka dama ka limance su shine yafi in ba za su baka dama bai ce ka bi su sallar shine yafi a madadin ka zo kai sallar kai kai kadai ko da kana ga kasar za ka a cikin wancan littafi na shi fatawa muhimma ce domin galibi duk tallolin da annabi ya rika yi a halin tafiya jam'i yake saboda baya tafiya shi kadai a cikin jama'a yake yi to so da kan kai kadai ne kana zaune a masauki za ka yi kwana biyu kwana uku duk sanda aka kira sallah mafi kyau ka zo kai sallar jam'i in baka samu sallar jam'i bane sai kai kasarin ka dama kai matafi ne ko kana zaune a gida ko kana a halin tafiya ina fata mun gane to dan haka wannan shine fatawar da malamin ne ya bayar rahimahullahu ta'ala a cikin wancan littafi na shi to da haka wannan kuma shi ne ya fi dacewa din insha Allah wannan kuma na ƙarshe ce ita ce wannan ko <clears throat> shin nawa ne shekarun malam wai wal kitab al aziz game da fiqhun da ya shafi sunna da kuma littafin Allah mabuwayi dangane da kuma wato ma'anar al-wajib kenan to me yake nufi da cewa wai misalin shubha shine ban san me yake nufi ba an sai dai shubha shine rikirkitaccen abubuwa waɗanda tana da fassarori da yawa in ta shafa abin da yake halal ko haram to shubha shine abin da zuciya bata gama nutsuwa da shi ba zuciyarsa bata gama gamtuwa da shi bai yana tunanin halal ne ko haram to ana ce masa shubha in ku a bangaren aƙida ne ko bangaren wato addini to shubha malamai sun yi bayanin abin da ake ce mu shubha ubangiji Allah maɗaukacin sarki ya sa maganganunsa alƙur'ani da maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam to kala biyu ne akwai muhkamat akwai mutashabihat muhkamat da mutashabihat abinda ake nufi da muhkamat ayoyi karar wanda da an karanta su da malami da wanda ba malami ba zai fahimci ina suka sa gaba shubha kuma su ne hadisai da ayoyin da in an karanta su ni ko kai a matsayin mu na ɗalibai ba za mu iya gane ma'anarsu ta haƙiƙa ba sai mun koma zuwa ga malamai na haƙiƙa an rasa kuna fil ilmi tabbatattu a cikin ilimi mutum ne ake nufi da wannan hadisi amma in na ce ko ni ko kai za mu rika amfani da waɗannan hadisai mutashabihat to dole ɓata zai zo kuma da shi ake halaka mutane don mugayen aƙidu da kaga ana tusa mutane yanzu a duniya da da irin wannan shubuhani za a ga mutum ya karanto aya ne ko ya karanto hadisi ce ga aya karara ga hadisi karara ya ce to hadisi karara da yake cewa ka ce idan akwai ayoyi mutashabihat ko akwai hadisai mutashabihat sai a ɗauko su a haɗa su da ayoyin da suke mai sai a fahimce su ayoyi kuma mutashabihat ko hadisai mutashabihat ɗalibai ba ta iya gane sai manyan malamai waɗanda Allah ya gane da su suka fahimci abubuwa su suke iya gane sai su ma bayani sai kan kai waye in ba haka ba to za ka yi ta faɗawa cikin halaka kai ta jefa kanka cikin rigingim kamar jiya ne muna tattaunawa da wani ya zo same ni shi ɗan shi'a ne ya ce ga wasu hadisai da ya samu da wasu karatuttuka kaza kaza da sauransu Dan hadisan wallahi hadisai ne na shubha sai na ce to kaga waɗannan hadisan kamata a dawo da su a haɗa su da muhakama, sai a fahimci me suke amma a haka da shubha to dole ne a tabbatar da wanda bai karatu ba sai a ce ai sahabbai sun yi kaza ai sahabbai sun yi kaza sahabbai sun yi kaza to ka koma alkur'ani da hadisi menene asalin sahabbai asalin sahabbai tsarkakaku ne mutanen kirki Allah ya wanke su in ka ji wasu abubuwa da kake ganin kamar sun yi wanda bai gamsar maka ba ko baka fahimce shi ba to sai ka tambayi malamai ka ce me ake nufi amma ba kai ne zaka zo ka fassara ayar ko hadisin yadda kake so dan kana so kai tuka ga wani sahabi ba ko kuma wanda ya kawo hadisin a littafin shi kamar bukhari ko muslim na yi imanin kaga ya fi ka ilimi ya fi ka fahimtar abin da ya kawo a littafin shi me yasa ba za ka tambayi shi wanda ya yi littafin ka tambaya me yasa ya kawo shi ba kaga shi hanke na barin baka misali aka kawo hadisin ainihin wato misalin sayyidina umar cewa umar ya hana annabi ya rubutu na ba hana annabi ya yi rubutu ya ba ƙila haka ake karanta muku saboda haka cewa annabi ya ce a kawo masa zai rubuta wani abu wai umar ya ce kar a bashi ce to ka gani ba ku fahimtar yadda hadisan suke kuma ba ku tambayi malamai ya hadisan suke ba kai dai ko an tama yana cikin bukari na ce yanzu kai ka yadda umar zai iya hana annabi wani abu a matsayinsa na babiyin annabi a matsayinsa kuma na sahabi ai ba zai iya hana shi ba to da haka yana da kyau ka fahimci me ake nufi na ce kamar yadda annabi ya ce da sayidina ali ya goge rubutun da aka yi na sulhu ya ce ba zai goge ba ka yadda saba annabi ya yi sayidina ali annabi ya ce goge ce shi fa hannunsa ba zai iya gogewa ba a nan ka yadda ka yi wa ali kyakkyawar fahimta shi umar ba za ka yi maka kyakkyawar fahimta ba sai ko ba shi ya rubuta sulhu ba shi ya rubuta sulhu tsakanin mutanen maka annabi ya ce goge da aka ce muhammadin rasulullah suka ce ba su yadda ba annabi ya ce goge ya ce shi fa ba zai goge ba to in umar ya saba wa annabi a can alaihunan kuma me yayi to kowanne ana su kyau ka tambayi malamai me ake nufi da waɗannan hadisai sai mu koma asali mu ce kai anya sayyidina ali ko zai iya annabi waye, anya umar zai iya annabi waye, akwai abin da wannan hadisin ke nufi mu tambayi malamai amma kar ya zama dalili da za a zo ana tabbatar da jahilai ai umar annabi ya zo zai rubuta waye khalifa bayan sa ai ni umar ya hana ah, umar ya sai hana Eh, wai za a faɗi to da irin wannan buhati da su ake batar da mutane sa'an nan kuma kai kana da tabbata ɗin ka san mai annabi zai faɗa ni ma zan iya cewa abubakar zai rubuta kamar yadda ka ce umar ali zai rubuta ni ma sai in faɗa haka sannan in ka ce wani tsohon abu ne wanda annabi zai faɗa to wani abu ne da dama sahabbai sun san shi in kuma sabo ne to gashi bai rubuta ba ya mutu ashe ya mutu da wani wahayi a kansa bai gaya mutane ba bai gama isar da sako ba kenan da haka dai gaskiya irin waɗannan su ne shifohohi da ake bi ake ɓatar da mutane ko a ta karanta wasu tarihohin da wasu ma ba awe ba ne ba hadisai ba ne ƙarya ne a ta gaya mutane don a ɓatar da su waɗannan su ake kira shubuhan waɗanda suke shigowa cikin addini ba abin da zai maganin su sai malamai an rasu kuna fil na wa alaikum salam ku tashi ku ko sallar ku dan mu mutane ne matafiya shi yake tura ma'ana shi yake shiga gaba ya sallah sai ce a tun musala su kun fa ina qaumun safar to wannan gaskiya shi yafi dacewa na jirgi da na sama da na kasa waɗansu za su yi watanni suna tafiya a ruwa ko suna da wanda sana'ar su ce kullum misali sai ya je jigawa ya zo ko sai ya je kaduna duk da ya tsinci kansa ya halarci ya kasaru a matsayin gobe ma zai je kaduna ya dawo to duk sanda sallah ta same shi matafi ne ya halarta ya kasaru in ya dawo gida ya cika sallah in yi tafiyar kuma yana so sha azumi shi ma zai sha dan Allah ya ambaci tafiya ne bai ware mai sana'a kaza mai sana'a kaza ba. wallahu alam yayi magana dangane da bayani da yake yi akan wato idan mamaci ya mutu ko babu ruwa ko babu masu wanke shi misali a ce tafiya ce duk maza ne mata ɗaya a ciki kuma ba a yadda maza su wanke mata ba ga ruwan ko babu ruwan sai ce ta yi masa taimama abin ne shi ko kuma jikinsa babu yadda za a wanke ko ina jini ne kata-kata ba zai wanku ba rauni ne shi ma a iya masa taimama a ainihin wato wanke shi a masa sallah da aka taimama mamadin ruwa ce ko rashin ruwa ko ruwa ɗin ba zai aiki ba ko ba za a samu damar a wanke namiji ba don mata ne shi kaɗai ne namiji a cikin su to ya halatta su yi masa taimama shi kenan su binne ba shi da hujja abin da ya kamace shi shine ya sallan nan a hanya sanda azhar ta same shi ya ma iya janyo la'asar in ya bai talma ba a yi la'asar ba ko ana yi kaga shi ya riga ya yi to ai ko wannan fatawar imamu maliku a cikin wada ya rusa ta cewa an taba imam malik a cikin wada mutum ne matafi bai samu ya yi sallarsa ba a halin tafiya sai ya zo gari kuma ga lokacin ta yana nan bai bai amma mali ce suka sallah a cikin wa ya amsa wannan tambaya cewa bai me yasa bai a halin tafiyar ba tun da ya shigo gida to dole ya suka sallah maganar ƙasar ta fada kansa alaikum salam sai dan makaranta ne shi a wani gari ya je karatu ko ya je sabis zai yi shekara ɗaya a kudu ko wani guri ya magana ƙasar wallahi in ka bi zahirin malaman hadisi sun ce mutum ko zai shekara goma ya halatta ta kasar shekara goma ka yi tafiya kai ba ɗan garin ba ne ba ɗan ƙasar ba ne wani kwas ya kai ka a na sati biyu ne na wata ɗaya na shekara ɗaya suka ce za ka yi ta ƙasar har sai ka dawo ta kamar da muka sa bayani cewa kowa yana faɗin fahimtar ne a malikiya ne suke cewa abdu ya fata ta ayyam wannan hadisin da suka kafa hujja da shi ko ba maganar tafiya yake ba cewa ba kunta kwana uku ne shi annabi yana nufin bakon ka rike shi zuwa kwana uku ka rike shi zuwa kwana uku amma an samu sahabai da su abdullahi dan umar da sauransu manzala ma ya tafiya kwana goma sha tara kwana sha takwas a tabuka yana yin kasaru har ya dawo a garin kuma yake zaune yana kasaru da haka malamai suka ce in dai ba wato ka tare a can ka zama ɗan gari ka yi iyalai ka ce na zo zama dirshin ba to shine zaka ka daina kasaru amma ya halatta kai ta kasar har ka dawo akwai wani malami da muka zauna da shi a nan unguwar yana muna karatu da shi a nan shek adam asalin sa dan lubnan ne dan lubnan ne wallahi ya fi shekara wajen biyar a nan gari amma kullum kasar yake shekara biyar amma kasar yake kuma har littafi mu karanta da shi ya kawo littattafai na fiqhu sosai wanda aka kama zanganin magabata da ayyukansu duk abin da suke kenan saboda haka sai in mutum ta'ahala ya koma can garin da zama ya ɗebi iyalai ya yi aure a garin ya zama ɗan garin ba shi da niyyar dawowa su sai a ce yanzu ya zama ɗan